To masu kallo barkanku da uwar haka, ni ce ta taku malama zindin wacce dai kuka sani da Fatima yan Kasim. To ina nan dai babban ku ba, kar ku gaji da ni. Na ƙara kawo muku wani sabon abu, sabon al'amari. Wato zofuna ne ga su nan, kun gan But amma they are not ordinary, ba ordinary zobe ba ne. Wato suna da kyau sosai. suna magungunan abubuwa sosai kamar mu mata su yana maganin abu biyu zuwa uku zuwa hudu zuwa biyar ma duka amma zan ba ku misalai kaɗan daga cikin aikin da zoben ke yi ga mu mata ga mu 'yan mata yana ƙara mana kwarjini farin jini ga mu mata a wajen maza ga matan aure kuma yana ƙara musu ga matan aure kuma <laughs> zindam <laughs> kuna tare da ni da matan aure kuma ga matan aure yana ƙara musu ni'ima daɗi kenan ko wajen mazajen su sai kuma matsi shi ma yana matsa mace zobe ce ga tunan dai amma they are not ordinary kun gan shi kun gan shi kun dai san malama zindin ba ta zinduma muku ba sannan kuma akwai na maza sun kun gansu nan na mazan ya bambanta na mata ku ganin matan shi kun ga colors shi kuma kalan shi na matan but na mazan farare ne shi ma na mazan yana da matukar kyau ku maza kusan ku yanzu maza ina ji da ku wala mazin din na ji da ku kuna ta ba a yi da ku ba a yi da ku yanzu na koma yi da ku na bar matan fannin ku nake shi ba yana da kyau kun ga na maza yana da matukar amfani sosai yana da kyau gaskiya kamar mu haka yana maganin mu irin dai abubuwa daidai da yawa dai kamar uku zuwa biyar dai da na lissafa muku dai a nan dai zan tsaya dai duk mai so za mu saka namban waya ke ɗauka ya kira mu to wannan maganin da kuke gani shi kuma ana hada shi ana shi ana haɗa shi da madara ana sha amma shi ba na mata bane na maza ne zallan maza yana ƙara ƙarfi yana ƙara zari wajen kun gane a da matayenku amma mazan aure ba wanda ba su da aure ba kun gane yana da matukar kyau maganin nan da kuke gani akwai ire-iren su kala kala muna da magunguna masu kyau islamic medicine duk magunguna mai islamic turarurrukan mu duka islamic medicine ne duk gama bahin ƙa'iji sannan kuma kada ku manta muna da almaski ainihin almuski mai kyau almuski muna da shi muna da su duka in kuna bukata ga namban wayanmu nan ku neme mu bi izinin lahi za ku same mu mu kuma in allah ya da za mu taimaka muku daidai gwargwado abin da muka sani ba za kuma mu cutar da ku ba ba za mu ba ku abu mara kyau ba zindan